Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. yau lahadi 13 ga watan agusta na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai rahotanni daga kasar ghana na cewa an dakatar da wani taron gaggawa da kungiyar kasashen ecowas ta shirya gudanarwa a jiya asabar a birnin accra ne bisa wasu dalilai china na ci gaba da nuna adawa da zirce-zircen da mataimakin shugaban kasar taiwan william lai yake yi a yayin da ya da zango a new york a jiya asabar an kwashe rubban mutane daga gidajensu a kudu maso gabashin china yayin da ruwan sama masu karfi da suka haddasa rugujewar tsaunuka suka ke yankin kanin labaran duniyar kenan cikin shirin za a ji cewa wata tawagar malaman addinin islama daga najeriya ta gana da hukumar mulkin sojin jamhuriyar nijar mun gana da shugaban kasa mun gana da shugaban gwamnati kuma mun nemi alfarma a wajensu cewa sannan kuma za ku ji irin abubuwan da tawagar malamai daga najeriya suka tattauna da shugaban sojan nijar da mukarrabansa. maganganu da yawa da su a akan matsayinsu maganganu a kan shi ba zuci maganganu akan wasu da dama da su ma akwai bukatu da suka faɗa suke bukata wanda suke so a yi. Muna tafa da ƙarin bayani. Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin rayuwar da kuke aiko mana ta hanyar imel. To amma fa sai an fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Rahotanni daga kasar Ghana na cewa an dakatar da wani taron gaggawa da kungiyar kasashen ECOWAS ta shirya gudanarwa a jiya Asabar a birnin Accra bisa wasu dalilai. Hakan ya biyo ne bayan damuwar da ECOWAS din ta nuna dangane da yanayin da hamɓararren shugaban kasar Bazoum yake ciki. tun bayan da jami'an tsaron sa suka hamɓarar da shi a ranar 26 ga watan Yuli. tare da wasu matakan maido da Nijar ɗin kan turbar demokuraɗiyya. ɗaya daga cikin jami'an gwamnatin ƙasar ta Ghana Ali Suraj ya shaidawa wakilin mu Hamza Adam cewa an dakatar da taron ne domin ba da damar ci gaba da bin hanyar diflomasiyya domin warware matsalar ta Nijar. kamar da za su yi mitin daga Ghana ga kan wannan lamarin. Ma yanzu haka sun kuma samu sabon dabara kamar suna son su koma su sake tuntuman su gani ko watakila da Allah na farkon da aka yi nan ba yi shi daidai ba watakila na biyun ga yayi. sa dalilin da yasa suka postpone wannan mitin kenan. In sun je sun sadu da shi na biyu in na biyun bai yi ba ina jin sun zo ya dace su komo Ghana su yi mitin ne sun zo Ghana su yi mitin. Masu sharhi dai na ganin wannan mataki shine mafi ala sabida duk wani matakin da za a ɗauka in dai ba na diplomasiya ba ne to zai iya yin tasiri sosai akan tsaro da tattalin arzikin ecowas in ji adib sani mai sharhi kan harkar tsaron kasa da kasa akwai disagreement akwai wadanda ke son a yi yaki amma da yawan manyan sojoji ba su so a je yaki ba because sun san implications da yake da shi especially to sub-regional security ya iya kawo muna damuwa korai ya iya ya destabilized, tsaron west african subcontinent because in ka intervene daga niger wato manan shi ne mu da mali da burkina faso muna yaki kenan kuma in ka duba economy mu already akwai damuwa akwai yana da matsala just recently ghana mun samu imf bailout and abin da ke damu mu over the period of time in the past kamar shekara biyu shekara uku ni yakin ukraine da covid-19 to in yakin ukraine ya dame mu so you can imagine ka yaki bayan gidanmu ya iya kawo kawo muna matsala kwarai eh, kuma ga yan terrorist kuma da za su iya su take advantage. Shi kuwa Umar Sanda Ahmad tsohon shugaba a wani sashen dakarun soja ta kasar Ghana cewa ya yi matakin soja ya kasance mataki ne na karshe kamar yadda kungiyar ta ECOMOG ta yi a lokacin da aka fuskanci matsalan tsaro a kasar Liberia. Kagan na Liberia da ECOMOG ta je wuri. An saura an yi discussion an use all all diplomatic means. It took eight months to come. Anka Dachi, Anka ka aika ECOMOC da force wanga yaushe haska yi juyin mulki kuma within one month fa bai kai ba yaushe ecowas ta yi sauri domin in an shiga da iko da karfi ba samun biyan bukata yadda an kasu sai dai yayin da nake shirya wannan rahoto na yi ta bakin kokari na domin ji ta bakin fadar mai alfarma sarkin asante utun fo osetu don gani da wani jita-jitar da aka yada cewa shi mai alfarma sarkin asante din nan ya ce ba za su amince Ghana ta jibge dakarun soja a Nijar ba sabida halakar da ke tsakanin Ghana da yankin Hausawa, amma kuwa yunkurin nawa bai haifar da ɗa mai ido ba. Na da Hamza Adams. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon gobarar dajin tsibirin Mau na Hawaii ya haura zuwa 93 da yammacin jiya Asabar, kuma jami'ai sun ce suna sa ran adadin zai ci gaba da hauhawa. Shugaban 'yan sandan Moy John Paleta ya ce an gano biyu daga cikin waɗanda suka mutu amma bai bayyana sunayensu ba. gano gawarwakin da suka kone ya kasance da wahala in ji paletia mazauna tsibirin sun yi korafin cewa ba a taba kunna jiniya da aka kera domin yi musu gargaɗi wani al'amari na gaggawa ba yayin da gobarar ke ci gaba da yaduwa gwamnan hawaii josh green ya yi alkawarin za a gudanar da bincike kan matakin gaggawa na tsibirin to labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc To nan ba da jimawa ba Murtala zai sake dawo mana da karashin labaran duniyar, amma kafin nan za mu buɗe taskar rahotanninmu. Wata tawagar malaman addinin Islama ta yi rangadi a jiya Asabar a birnin Yamai, inda suka gana da hukumar mulkin sojan jamhuriyar Nijar da suka hada da Janar Abdulrahman Chiani da Firayim Minister Ali Muhammad Lamin Zain da nufin share fagen shirye-shiryen zaman sulhu a tsakanin kungiyar kasashen afirka ta yamma ecowas da sojojin da suka kifar da shugaba muhammad bazum daga karagar mulki wakilin murya amurka ya mai mini barma ya aiko mana da karin bayani malaman addinin islama kusan 20 daga ɗariku daban-daban ne suka ziyarci birnin yamai a wannan jiya asabar da zumar neman hanyoyin kusanto bangarorin da ke takaddama a sanadiyar juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan Yuli 2023. Shugaban kungiyar Izalatul Bid'a wai kamatu suna Sheikh Abdullahi Balalau na daga cikin jagororin wannan tafiya. ECOWAS sun ce za su ɗauki matakin yaƙi mu kuma a matsayinmu na maluma na addini da ƙungiyoyin addinai a matsayinmu na iyayen al'umma muka ce a yaƙi ba shine hanyar da ake warware matsala irin wannan ba a yi sulhu ƙur'ani ya ce wa sulhu khair da haka shi yasa muka sadu da shugaban najeriya muka bashi shawara muka jawo hankalinsu wurin yin sulhu shi ma ya ce ya karba ya yarda da shawarar mu don haka muka nemi ya ba mu izinin mu zo mu tattauna da sabuwar gwamnatin nan da kuma maluman nan kasan don mu haɗu mu ga menene mafita kuma alhamdulillahi wato haƙa ta cimma ruwa domin da muka zo shugaban kasa ya sa prime minister ya karbe mu kuma shi da kansa ya zauna da mu shi shugaban kasa mun tattauna kuma mun ba da shawaran abin da ya kamata a yi a bude kofa tsakaninsa da ecowas a tattauna a game ya kamata a yi su kuma ecowas su duba su gani halin da kasan take ciki su masu sassauta tawagar ta nemi ganawa da shugaba muhammad bazum a inda ake tsare da shi sai dai haka bata cimma ruwa ba kamar yadda malam aminu shek dairu usman bauchi ya shaida mana magana ta gaskiya sun karbe mu hannu bibbiyu sun girmama mu wato su yadda ma su karbe mu mu zo bayan su rufe sararin samaniya wannan girmamawa ne na musamman mu ma mun gaya masa eh, abinda da mutanen mu suka fi damuwa da shi shi amararren shugaban kasa ku samu ganin sa ba to mun nema ko za mu iya ganin shi sai suka nema kamar cewa a dakata to tunda eh, sun nemi haka bayan da muka iya amma ni fasanali na yi kokari na tambaye su maganganun da ake faɗan cewa ba sa ba shi abinci suna barar da shi eh, akwai daga cikin su wanda ba zan iya faɗan sunayen su ba na yi magana da su sun karyata mun gana da shugaban kasa mun gana da shugaban gwamnati kuma mun nemi alfarma a wajen su cewa su rike amana shi eh, shugaba bazum ci gaba da kula da shi yadda ya kamata mun nemi wannan alfarman kuma sun ce yana cikin koshin lafiya ba wani matsala da ke faruwa da shi Firaministan rikon karya Ali Muhammad Lamin Zain ya jaddada aniyar gwamnatinsa game da maganar zama a kan teburin sulhu duk da yake ECOWAS ta kakaba wa nishar takunkumi ba a kan ka'ida ba in ji shi. Kasan mutum laifi ma ai sai an tambaye shi an zo an saurare shi. abin da ya sa an kasar mu gaba ɗaya ba su lura ba su yadda ba da abin shi ne kawai an ɗauki takunkumi an jibga kuma a zo a ce to za a zauna a yi magana amma duk da haka ɗin mun yadda shugaba ya ba da hanyar da za a buɗe kohohin tattaunawa yanzu za su koma su shaidawa shi shugaban ƙasa na najeriya abin da suka saurara a gare mu kuma mu ma mun tabbatar musu da cewa mun yadda su zauna a yi sulhu a ɗauke ma kasar mu wallahi kamar akan zalunci ne ma muna fatan cewa za su zo su same mu anan eh, zamna mu tattauna kuma a je a shiga hanyar da za a ɗauke mana takunkumin wani. ba idan tankiyar siyasar da juyin mulkin 26 ga watan yuli ya haifar a tsakanin majalisar cnsp da kasashen duniya a nan cikin gida wasu 'yan kasa na fakewa da zanga-zangar goyon bayan juyin mulkin don tafkata asa lamarin da ya sa mai masaukin baki sheikh abubakar shehu usman sanam jan hankulan masu wannan danyen aiki wasu musu koma suna ta kone-konen kayan wasu wasu ko suna ta bugun wasu wannan ba addinin musulunci ba ne addini bai yarda da haka nan ba mu duka guda ne inna malmuminuna nuna ikhwatun mu duka yan uwa ne abinda kasar Nijar take so yanzu shine addu'a mu roki Allah shi ba kasar Nijar zaman lafiya. Shugaba Muhammad Bazoum wanda a farkon mako bayanai suka yi nuni da cewa shi da iyalinsa na tsare cikin hali irin na muzantawa sakamakon rashin wutar lantarki da ruwa har ma da karancin abinci ya samu ziyarar likitansa a cewar wasu rahotannin jiya Asabar waɗanda suka kara da cewa likitan ya je masa da guzurin abinci haka kuma ya ba da labarin cewa babu wata alamar zulumi a tattare da shugaban. Sule Mummuni Barma, muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a gaida Sule. To nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji ƙarin bayani kan tattaunawar da tawagar malaman Najeriya suka yi da shugaban sojan Nijar da mukarrabansa. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Murtala ya dawo mana da ƙarashin labaran duniyar. Mataimakin shugaban ƙasar Taiwan William Lai ya isa birnin New York a daren jiya Asabar wani wurin da ya yada zango. a akan hanyar sata kai ziyarar kwanaki bakwai a kasar paraguay zai bi ta francisco a yayin da yake komawa taiwan china ta yi allah wadai da tsayawarsa a wuraren kuma akwai fargabar cewa za ta mayar da martani ga ziyarce-ziyarcen ta hanyar kaddamar da atisayen soji na nuna adawa amurka da taiwan sun bayyana biyawa ta wurare da layi yake yi a matsayin na yau da kullum ga jami'an taiwan china ta ce tana adawa da irin waɗannan ziyarce-ziyarcen na tsegumi musamman ga wani mutum kamar lai dan siyasar da beijing ta ayyana a matsayin mai fafutukar ballewa da samun yancin taiwan lai ne kan gaba a zaben shugaban kasar taiwan da za a gudanar a watan janairu kuma saboda haka wannan tafiya ta bambanta da waɗanda ya saba yi a can baya an kwashe dubban mutane daga gidajensu a kudu maso yammacin china bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya sanadiyar rugujewar tsaunuka. a halin da ake ciki kuma mutane biyu sun mutu yayin da sha shida suka ɓace sakamakon zartarewar ƙasa a yammacin ƙasar kamar yadda kafafen yada labarai na ƙasar suka ruwaito a jiya asabar guguwar hadarin kanun da ta afkawa ƙasar japan a yanzu haka tana addabar yankin arewa maso gabashin ƙasar china lamarin da ya kai ga yankewar wani mashikin kogi tare da soke zirga-zirgar jiragen ƙasa akalla ashirin wasu sassa na kasar china suna fama da ruwan sama mai karfi da ambaliya a duk lokacin bazara amma a bana lamarin ya yi tsanani a wasu yankuna yayin da wasu yankuna ke fama da fari da ke lalata amfanin gona labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu inda za mu leƙa Najeriya. Kwamitin malaman Najeriya da suka ziyarci sojojin da suka hambarar da gwamnatin Muhammad Bazum sun dawo Abuja bayan ganawa da jagoran juyin mulki General Abdurrahman Chiani da mukarrabansa. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Umar Faruk Musa ya aiko mana. maganganu da yawa da su akan matsayinsu maganganu akan shi ba zuɗin maganganu akan wasu da dama da su ma akwai bukatun da suka faɗa suke bukata wanda suke so a yi to muna ganin idan har Allah ya sa muka sadu da shi shugaban kasa muka gaya mishi to kuma daga nan muna iya fitowa media mu ce to ga wata ko su su faɗi ga bukatar su a media ne insha Allah bayanin karshe kenan da malam Balalo daya da cikin malaman addinin islama da suka zarci sojojin da suka hamfara da gwamnati a jamhuriyar Nijar a hira da na da shi a Abuja bayan da suka dawo daga Niamey inda suka gudanar da wannan ziyarar. To amma da farko na tambayi malam menene muhimmanci ko nasarori ko kalubale da wannan ziyarar tasu ta fuskanta a lokacin da suka je kasar Nijar sai ya ce. Babban nasarar da aka samu cikin tattaunawarmu da shi sabon shugaban kasar da kuma ministocinsa shine bayan nasiha da jan hankali da nuna dangantaka da ke tsakanin Najeriya da Nijar da ma kasashen ECOWAS girmamawa da ya yama wato tawagar a matsayin malamai yake dole saurare ta. Na biyu kuma ya amince da mu zamanto sanadiyar samar da wata kofa na tattaunawa tsakaninsa da wato kungiyoyin ECOWAS wanda in Allah ya yarda duk inda suka sa suka gayyace su don su zo su zauna da su sun amince kuma sun yi da za su yi haka in ma su ne za su zo Nijar din suna shirye su karbe su in Najeriya za a kira su ko wata ƙasa suna shirye su yi haka saboda haka kaga kenan mun ci nasarar a samu haduwa fuska da fuska tsakanin shugabannin ECOWAS da su kuma sabbin wannan shugabanni ko ma a ina ne. Amma kana ganin malam ba tare da an ba ku dama kun ga babu Muhammad ba kamar wannan tawagar taku ta yi kammalallen aiki tun da shi ma babu Muhammad wanda aka hambarar shi na kan ajandar bukatu na kungiyar ECOWAS a gurin sababbin masu mulkin Nijar sojoji? Eto eh, ai shi ne na ce tun da har Allah ya taimake mu suka saurare mu kuma suka ba da dama a samar da kofar da za su tattauna da shugabannin ecowas din wanda a da kusan kamar babu haka sannan mun ce musu menene ya sa lokacin da tsohon shugaban najeriya da kuma sarkin musulmi suka taho don saduwa da su ta yi watakila ya zama wannan shine kofar da zai iya samu tsakaninsu da Ecos. me yasa ba saurare su ba suka ce a ai sun saurare su kuma sun sa an karɓe su iyaka da sun tattauna da su a airport ne abin da ya sa kuma basu bari sun shigo cikin gari ba a lokacin garin na da zafi kuma ba za su so mutane masu kima da daraja irin wannan a ce sun shigo cikin gari an yi musu ihu ko kuma an yi wani abu na walakanci ba domin a lokacin kusan abin da ƙasar take ciki shine matakan da ecowas ta ɗauka na yanke wuta da kuma dakatar da shigowa da abinci abin ya yi zafi ga 'yan ƙasa don haka in aka ce ga wani daga ecowas ko ga wani daga najeriya kalmomin da zai fito a bakin su ga wayannan jama'ar ba zai yi kyau ba su kuma in suka bada wannan kofa za a ga kamar da su aka hada aka yi don haka gwanda su hana shigowa garin shi ya fi sauki kuma suna miƙa neman akuwa da yafiya akan wannan abin da ya faru in an ga sun yi ba daidai ba. Malam Balalo kenan ɗaya daga cikin shugabannin addinin Islam da suka ziyarci sabuwar gwamnati ta mulkin soji a yankunan su na buɗe ah, taga da za a yi tattaunawa tsakanin su da ƙungiyar ECOWAS. Umar Faruk Musa murin Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa, da alkhairi da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke yin nazari akan duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo Suna na Halima Abdulra'uf jagorar shirin. Maza da kan da matan ba ba. madalla. A cikin shirin na wannan lokaci za mu tattauna ne da wani matashi da ya sauya alƙiblar shirya taron sada zumunci na zahiri da wasu matasa masu amfani da dandalin Twitter suka fara shiryawa a shekarun baya-bayan nan wanda aka fi sani da Twitter Connect ya koma taron haɗa kan masu faɗa a ji na kafofin sada zumunta don fitar da kundin shawara na kawo ci gaba a cikin al'umma musamman ta fuskar kawo sauyi ga yanayin tunanin matasa. A cikin shekarar 2019 ne wasu matasa masu amfani da dandalin Twitter suka fara shirya taron haɗuwa da juna na a zahiri a wajen kafofin sada zumunta yanzu lokaci yayi da zamu sada ku da matashin wanda ke cikin jerin matasa da suka fara shirya taron Twitter Connect wanda ya yi mana bayani akan abin da ya jawo ra'ayinsa zuwa ga shirya irin wannan taro. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Muhammad Muaz Maitano wanda aka fi sani da Bani. To magana gaskiya abin da ya jawo hankali na yanzu misali kafafen sada zumunta zaki ga akwai masu ainihin mabiya dubu ɗaruruwa amma ba san me za su yi da su ba. Misali kafar da zumunta ta tiktok za ki ga mutum ɗaya yana da mutum dubu ɗari shida suna biye da shi amma bai sanya zai ya samu arziki ba ko ya utilizing wannan followers ɗin nashi su kawo mishi wani positive abu na ci gaba a rayuwar shi ko shi ya ba su tun da dama idan ya zamana mai faɗa a ji a social media zaka ba society abu ci gaba ko sana'a su ma za su baka za ki ga kafa ki ɗaya bisa san amfanin wa'annan mabiyan nasu ba na social media za ki ga mutum yana ta shirme kawai to musamman duba ga yanayin yadda twitter take za ki ga dama yawanci za ki ga mutane ne masu mm. hankali da da sanin ya kamata yi to shine ake ƙara tunasar da su cewar gafa abin da ya kamata kai to abin da ya fara jawo hankali na kenan na fara tunanin nan da ga baki ɗaya ma na arewa za a yi 19 northern states to bai yiwu ba sai na ce barin fara daga kano a hankali a hankali komai ake yin shi to wannan yana daga cikin dalilin da ya sa muka ainihin kirkiri shi wannan taro da muka yi kwanakin baya na twitter wanda muka gayyato manya-manyan mutane daga bangaren nishadantarwa kasuwanci bangaren siyasa da kuma mawaka duk muka zo muka yi kwanan station da su saka suka ba mu shawarwari da yadda ita kafafun sadarwar zumunta ta ba su gudunmawa a rayuwarsu da kuma abubuwa da suke na yau da kullun sana'o'insu da shi in dan kasuwa ne ya ba mu shawarwari da yadda ta ba shi impact dan siyasa ya ba mu shawarwari yadda ainihin kafafun zaɗa zumunta suka ba shi gudunmawa a tafiyarsa ta siyasa haka zalika dan fim mawaki an kasuwa so makasudin da ya sa dama muka tara matasa ne saboda su ne wato ainihin shugabannin gobe idan ba a tarere su tun yanzu ba a raine su ba tun da dai abu ne na zamani yanzu kuma wasu suna amfani da shi suna abubuwan da ba su kamata ba wanda kuma yana da amfani wanda zaka iya using din shi in a positive way ka ta kyau wannan shine makasudin da ya sa wannan taron aka faɗakar da juna aka haɗu wanda ba su taɓa ganin juna ba suka haɗu aka da zumunci aka karɓi lambobi yanzu a wasu ma sun kulla zuwa ainihin kasuwanci ta wannan taro da muka To Muhammad ne manufar shirya wannan taro kuma yaya na wannan karan ya bambanta da wanda aka saba yi a baya? baya manufar a wayar da wa juna kai tunda za a amfani da kafar ya ta zumuntar ta kanta kuma alhamdulillah an samu ci gaba saboda duba da yadda shi ainihin yadda ake wannan shirin zaki ga taro ake yi na twitter connect din a zo a ci abinci a ɗauki hotuna ba wani positive abu da zaka tafi da shi shine wannan karan sai na canza gabaki ɗaya tunanin abin zaki ga mutane da yawa an samu positive views sun ya babu aka yi pronunciation aka bawa abin motive amma da ɗauki hotunan abinci a kawo shi twitter a zagin mutanen gari a ce abin ku bai kyau ba sai mu kuma kamar mayar da shi it's about abun abin da zai kawo wa matasa ci gaba zai kawo musu wani positive impact a rayuwa na ci gaba. Madalla, shin waɗanne tasiri ne taron nan naku zai rika yi a cikin al'umma? Tasiri kam alhamdulillah mun fara dama aka ce Kano ita ce limamin arewa majagaba. To mun fara daga Kano kamar yadda na gaya miki na so ne na gabaki ɗaya na haɗa ta Northern State na yan Twitter kai a lokacin ma da na so yi ba yan Twitter kawai ba har da yan Instagram, Facebook abu ne ba ƙarami ba sai kai mushi shiri dan wallahi na fara so abin da yiwu ba to kuma sai na ga ba komai a fara shi daga hankali a hankali dan ka fara shi a hankali sannu sannu ba ta hana zuwa one day one time you reach your actual destination insha Allah dukkan organizers din mu biyar da muka rubuta ainihin manufa da kuma ci gaba da aka samu da kuma ainihin abin da taron ya kunsa sannan game da shigar da gwamnati ai mun shigar da gwamnati mun shali gwamnatin Kano da ta tarayya ma duka tunda akwai Baisa Ismail ya zo tsohon National Youth Leader dan jam'iyyar APC sannan na state din akwai honorable nasir garo commissioner of environment shi ma ya zo wurin alhamdulillahi su kansu sun ji daɗin wurin kuma su kansu wakilai ne zuwa mika wa gwamnati cewar ga abin da matasa suke bukata ko kuma makamancin haka muna nan muna ƙara shiri wanda za mu yi nan gaba insha Allah su ya fi wannan. Na'am to yanzu menene sakonka ga matasa 'yan uwanka a daidai wannan lokacin? To kamar yadda dai kullum ake jan hankula na matasa iyaye na yi shugabanni na yi sarakuna na yi to mu ma dai matasa ya kamata mu yi wa kanmu lokacin kuma za ka ringa tunasarwa za ka yi tunasarwa sai ka yi wa kanka ka yi wa yan uwanka su a da yaushe dai muna ƙara tunasar da yan uwanmu matasa muna ƙara kwaɗaita musu shi wannan kafar yaɗa zumunta da suke gani wallahi idan mutum ya nutsu ya saka shi in a positive way ya yi focusing ɗin dream sa babu inda ba zai kai ka ba wannan kafar yaɗa zumunci da suke gani tana da amfani idan kai amfani da ita ta hanyar da ta dace idan ana iya tunawa dai wannan ba shine karin farko ba da da za a ga matasa na kokarin ganawa da mabiyansu na kafofin sada zumunta a zahiri ko a shekarar 2016 ma an sami wani matashi dan Najeriya kuma mazaunin birnin Abuja mai suna Gayus Chibweze ya fito da shelar cewa yana so ya kafa tarihi ya zama mutum na farko kuma watakila shi kadai a duniya da ya haɗu da duka mabiyansa na kafar Facebook dubu biyar ɗaya bayan ɗaya lamarin da akasarin masu bibiyansa a wancan lokaci suka yi ca da shi cewa bai da aikin yi ne kuma daga bisani ya katse wannan buri nasa sakamakon matsalolin matsalolin rashin tsaro da suka kunno kai a waccan lokacin. Da fatan dai an ɗauki darasi to masu sauraro gaba ɗaya kuma anan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdurrauf ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. A gaida Halima Abdurrauf. Yanzu kuma lokaci ne da zan ah, karanto muku wasu daga cikin ra'ayin da kuka turo mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga annabar Jau da Ishan Usaini Dangote Karasuwa da Maryam na Alhaji Nuciya wa Cakala tare da Aisha Lawan Bini Hambali MK dan Silba Sokoto suka ce ganawar sojoji da suka yi juyin mulki a Nijar da ƙungiyoyin malaman addinin Islama na Najeriya. Allah ya sa ya zama kawo ƙarshen takun saƙa da ke tsakanin ECOWAS da sojojin Nijar. wallahi dama tun farko haka ya kamata a yi ba a yi ba domin ba a kashe wuta da wuta sai an yi gudunmawa da ruwa sako na gaba ya fito ne daga malam hamidu kalalabuwa jihar difa tare da babandi mamman bande suka ce salam ya hausa muna muku fatan alheri Muna kira ga al'umma ƙasarmu Nijar bisa ambaliyar ruwa tun yanzu su bar hanyoyin ruwa domin gudun ambaliyar ruwa. To muna fatan Allah ya sa sun ji wannan kira namu. Amin summa amin. sai sako daga Shehu da mara ya ce muna ƙara jajantawa al'ummar masarautar zazzau bisa iftila'in da ya faru na rubtawa wani bangare na ginin masallacin fadar masarautar zazzau inda kuma aka samu rasa rayuka kuma ya kare afkuwar hakan gaba amin sun amin Tuma Dalla kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. rahotanni daga kasar ghana na cewa an dakatar da wani taron gaggawa da kungiyar kasashen ecowas ta shirya gudanarwa a jiya asabar a birnin accra bisa wasu dalilai hakan ya biyo ne bayan damuwar da ecowas din ta nuna dangane da yanayin da hambararren shugaban kasar bazum yake ciki tun bayan da jami'an tsaron sa suka hambarar da shi a ranar 26 ga watan yuli tare da wasu matakan maido da nijar din kan turbar demokuraɗiyya adadin waɗanda suka mutu sakamakon gobarar dajin tsibirin mau na hawaii ya haura zuwa 93 da yammacin jiya asabar kuma jami'ai sun ce suna sa ran adadin zai ci gaba da hauhawa shugaban 'yan sandan moy john paleta ya ce an gano biyu daga cikin waɗanda suka mutu amma bai bayyana sunayensu ba mataimakin shugaban ƙasar taiwan william lai ya isa birnin new york a daren jiya asabar wani wurin da ya yada zango a akan hanyar sata kai ziyarar kwanaki bakwai a ƙasar paraguay zai bi ta francisco a yayin da yake komawa taiwan china ta yi allah ya da tsayawarsa a wuraren kuma akwai fargabar cewa za ta mayar da martani ga ziyarce-ziyarcen ta hanyar kaddamar da atisayen soji na nuna adawa an kwashe dubban mutane daga gidajensu a kudu maso yammacin china bayan ruwan sama kamar da bakin kwarya da ya sanadiyar rugujewar tsaunuka a halin da ake ciki kuma mutane biyu sun mutu yayin da sha shida suka ɓace sakamakon zabtarewar kasa a yammacin kasar. kamar yadda kafafen yada labarai na kasar suka ruwaito a jiya asabar guguwar hadarin kanun da ta afkawa kasar japan a yanzu haka tana addabar yankin arewa maso gabashin kasar china lamarin da ya kai ga yankewar wani mashikin kogi tare da soke zirga-zirgar jiragen kasa akalla ashirin to masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da daddare za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu kuma a madadin Murtala Faruku yana da ya karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Bob. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.